Hoto na biyu, bukatar mutum an biya, Allah ya sa Adamu cikin gona mai kyau, ya umarta shi lura da ita, akwai itatuwa iri-iri a ciki tare da itace na rai, Adamu yana da abinci iri-iri masu kyau, Adamu ya ba kowane dabbobi da tsuntsaye sunayensa, akwai maza da mata cikin kowace halitta da Allah ya yi, dukan halitta ba su ji tsoron wata halitta ba, ba su yi ma mutum barna ba, duk da haka, Adamu ba shi da zumu ba shi kuwa da mataimaki ba, saboda haka Allah ya halitta masa mace mai taimakonsa da kuke gani cikin wannan foto, shi ne yadda ya halicce ta. Allah ya sa Adamu ya yi barci mai nauyi, sai ya ɗebi ɗaya daga cikin haƙarƙarin Adamu, hakanan ne Allah ya halicci macen da a awazar Adamu kuma, sai ya kawo ta wurin Adamu. Namiji da ta mace tsirara suke amma ba su ji kumya ba, suna magana da Allah ta wurin zumantarsu kamar abokai. ba su da kowane irin baƙin ciki ko mutuwa ko mugunta a cikin wannan wuri mai daɗi.